a wannan shiya ta minanata a wannan birni mai albarka birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muna hakamul jana'ibi wallafar a sheik muhammad nasiruddini al'albani rahimahullah yau muna ɗaya ga watan disamba miladiya 2020 shekara na bankwana kuma mun sani muna cikin matsalarsa ta kusan ƙarshe wadda ke bayani game da binne wato mamaci yau za mu tashi kan matsala ta ɗari da bakwai cikin matsalolin da ke cikin wannan littafi mai albarka na hakamul jana'iri wanda yana cikin babinsa mai bayani game da binne mamaci yana cewa wayu sannu ba da min dafnihi umurun akan sunnanta al'amurra da dama bayan an riga an binne tunda satin sama da ya wuce kun ji bayani game da binne mamace da kuma abubuwan da suka biyo kusan sati ukun da suka wuce duk muna cikin wannan babe na binne mamace to kaga yau sai yake cewa to bayan an riga an binne to akwai al'amurra wayanda suke sunna ne a yesu ko kuma a wajen binnewar abu na farko dai ana buƙatar an yi rufa alƙaburu anil abdi ƙalilan na hawa shibiri ana buƙatar a kiranta kabari sama daga ƙasa kar a bar shi ya saje da ƙasa a ɗan kiranta shi amman ƙalilan kaɗan na hawa shibirin kutum kucin taka ɗaya kamu ɗaya taka ɗaya shi ne haka wato tsawon yatsun mutum daga babbar yatsa zuwa doguwar yatsarsa waton ya miƙe su duka ya miƙe babbar yatsa wannan gehe sauran yatsunsa wannan gefe kamar yadda kuka ga nayi haka to matsakaicin mutum ba mai ɗan gajerun hannu ba ba kuma zagan-zagan mai dogaye hannuwa ba yatsu ba to wannan shi ne ake nufi da shibir to ya zama kabarin ya ɗan yi sama ya ɗan yi tozo kamar hakan malike wala yusawwa bil ardi kada a sage shi a daidaita shi da ƙasa ta hanyar da idan ka zo baka ma iya gane cewa wannan kabari ne a'a a dan ciranta shi yadda da ka zo za ka gane eh wannan kabari ne domin me wa zalika liyutamayyaza wannan ko don a bambanta a gane nan kabari ne fayusanu sai a kare shi daga kaskanta walakanta shi wala yuhanu ba a walakanta shi idan aka masa ka gane kabari ne li hadithin jabirin radiyallahu ta'ala anhu saboda hadithin jabiru dan abdullahi Allah ya yarda da jabiru dan abdullahi cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ul'ida lahu lahad manzo Allah an masa lahad kina an binne shi cikin kabarinsa wanda aka wa lahad wa nusiba alaihi labinu nasban aka kafa masa tubali kafawa wanda ke hana masa ya dawo ya faɗo cikin uwar kabari warufi a kaburuhu min al'abdi na hawan min shibrin aka ciranta kabarinsa sama daga ƙasa ba a saje shi da ƙasa ba kwatankwacin taka ɗaya haka aka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisin rawahu ibn hibban fi sahihihi ibnu ne ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa ingantacce wal baihaqi haka imamul baihaqi wa isnaduhu hasanun kuma isnadi eh, hadisin ya kai matsayin hasan walahu shahidun an salihin na abi salihin yana da wani hadisin da ke zama masa shahidi ke karfafa masa gwiwa wanda aka samo daga salihun na abi salih wanda ke cewa ra'aitu qabran nabi ko kuma qabra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shibran aw nahwa shibrin naga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kiranta shi daga kasa kwatankwacin taka guda ko kuma abin da ya kamance hakan rawahu abu dawuda fil marasili abu dawuda fitar da wannan cikin almarasil na abi dawuda rahimahullah mali kara da cewa wa yu'ayyiduhu ma sayati min an-nahyi an ziyadati ala Turabe, al-kharij min al-qabr abunda zai karfafa muna wannan hadisin cewa a wa kabare a dan ciranta shi daga ƙasa kwatankwacin taka ɗaya abinda ke karfafa muna wannan fahimta da wannan ra'ayi shine abinda yana nan tafe wanda ke muna bayani hadisin da ke muna bayanin cewa ba a bukata ko an hana a ƙara makabari ƙasa bayan ƙasar da aka fitar daga kabarin kar ya zama an fitar da ƙasa dama idan aka gina dole za a fitar da ƙasar to wannan ƙasar da aka fitar to ba a buƙatar a ƙaro wata daga wani guri ita kada yake so a mai maisuwa an gane don kaga yanzu irin haka za ka ga mafiya mutane mu idan aka zo waje irin wannan za a mai da wannan kasa duka sai an mai sheta sannan da wata wadda a gehe gehe duka sai a kwakwaso kuma duk a kara sai ga kabari ya zama irin wani shirgegin katu wannan ba daidai ne ba ana dai bukatar ya dan kiranta daga taka kada a bashi ya saje da kasa sannan kuma kada ɗaga shi sama ya wuce haddi ya wuce iyaka na fa inna min al malum malaki lalle ne abu ne sananne annahu yabqa ba'da ba da al-qabr at-turab alladhi ukhrija min lahadi lalle bayan kabari kasar da aka fitar daga cikin kabari bayan an binne mamaci to za a samu ta kasa a fito da ita a ta waje ukhrija min al-lahadi wanda aka fitar daga cikin kabari allazi shagalahu jismul mayyiti wanda yanzu jikin mamacin shine ya mai makofin wannan kasar da aka fitar domin sai da aka fitar da ita sannan shi mamacin ya samu wurin zama a cikin ƙasa to wannan kasar da aka yi saura to ita ce za ta zama daidai da dokar da aka yi cewa dan kiran ta kabarin sama ba tare da kuma an fa’an an kira masa girma ba amma idan aka wuce wannan ƙasar da aka fitar aka karo wata to kuma an wuce doka kuma wa zalika yusabi alqadar almadhkur wannan zai daidai da wannan matsayin wato gurgudon da an kace aye kutankucin ta kadayan to zai zama haka idan ya zama ita wannan kasar aka mayar da ita ba tare da an karo ta ba amma idan aka karo to zai wuce fa doka fil hadisi taqriban wato a hadisi kusan dai wannan kasa ita ce za ta zama haka to kuma ba dole ne duka sai an sa ta ba ba dole ne a ce duka sa akwai lokacin da zaka ga idan aka ce duk za a mai da kasar to lalle ne kuma har yanzu sai ya wuce dokar cewa kai ya wuce ta din nan saboda ka ba dole ne ba in dai aka ga lalle kabarin ya ciranta ya zama matsayin taka kawai sai a barta ko da ba a sa ta zo dukan ba an gane wannan ba a so a ɗobo ta a ƙara kuma ba a son a barta in dai ba ya kai ga takan ba ko an ka ga zai wucewa in an ga zai wucewa kawai a barta ba dole ne ba an gane na asane abu na biyu abin da ake bukata daga bayan an binne mamaci mun ji ya ake a kiran tuka bari sama ko to sai mala yake cewa bayan haka kuma na biyu an yi ala musannama a sanya kabarin mai tozo a masa tozo kenan a masa dan ege wanda ke iya wanda ke zama sama an gane ko maimakon a ce an ciranto shi da fadi haka a dan yi mai kaihi don da ma tozo dan wani abu ne wanda ya kaifi yayi sama ko a dai mai kaihi da zai yi sama kar ya zama ya zama mai faɗi ne da yawa a a ɗan daidaita shi sai ya ɗan ne sama wannan shine tozo an gane to shine ana so a masa kamar tozo a sama li hadisi sufyanu timmari saboda hadisi sufyanu timmar qali yake cewa ra'aitu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa qabra abi bakar wa umar musannama ga kabarin manzo Allah an masa kamar tozo haka kabari abubakar da kabarin umar duka haka ni gare su أخرجه البخاري والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص والزيادة لهما قارن ذاك سامو تشيوا وقبر أبي بكر وعمر باشيني قارن في حديث با أصلي حديث رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنبا تسيك سامو قارن تشيوا وقبر أبي بكر وعمر to wannan ƙarin da aka samu to an samo shi ne cikin wa'annan mutanen guda biyu wato ibnu abi shayba da abu nu'aymin ina fata an gane wannan an gane ko amma abukari abinda zaka samu kawai cikin sa ra'aytu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama musannama wala yu'aridu zalika ma ruya anil qasim abinda aka ruwaito daga qasim bai yi karo da wannan hadisin ba cewa an sanya kabarin manzo Allah ya zama musannama wanda aka dan wato zo a sama bai walwale wannan hadisin da za mu karanta wa yanzu na alqasim wanda ke cewa da khaltu ala aishata na shiga wajen aisha fa qultu sai nake ya umma ya mama domin aisha mama duk mu'minina wanda duk bai da aisha uh, mamarsa ke ba to ba musulmi ne ba ba mu'mini ne ba domin qur'ani ne yake matan manzo Allah iyayen dukkan mu'minin duniya ne wa azwajuhu ummahatuhum sai ni shiga wajen ta inji alqasim nake ya mama ikshifi fili an qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ki bude mini kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sahibaihi domin an sa wani abu an kare wannan kabarin don gudun kada a rinka zuwa ana hawansa ko ana kaska walakanta shi dama yana cikin daki sai ce to a kewaye wato a dan bude min shi don in gai da kabarin yake shi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma kabari abokaninsa guda biyu abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma fa kashafat li an thalathati quburin sai ko ta bude mini wa'annan kaburan guda uku manzo Allah abubakar umar dukkan su la mushrifatan wala wala ladiatan ba a cira ta su sama kure ba wala ladi'a kuma ba sun kwanta ga kasa ba sun yi flat a kasa ba dukkan su maftuhatan bi basaha ha al'arsa al-hamra an anka jefa ma ƙasa al-bataha yana nufin ƙasa, ta al-arsa na farfajiyar ƙasa ja an jefa ma wayannan kabuburan duka ja ƙasa ta wannan farfajiyar ta wannan gurin wannan sai ya zama wasu sun wa hadisin eh, wato fahimtar da za ta iya zama karo da wancan da muka ƙare a hali yanzu domin sai suka fassara mabuha wato shimfiɗe flat ka gani to kaga zai karo da wancan da aka ce musallama kenan to shi na sai ce ma a'a ba su yi karo ba wannan mabuha ba yana nufin mabsuda ba don akwai bambanci da mafuha da mabsuda. Mabsuda shine wanda aka shimfiɗa flat amma mafuha wato ai hadisi ya fassara shi shine yana nufi an zuba masa wato ƙasa fara to shi yake nufi an zuba maka buran duka kasafara fara to shi amana maftuha malik ya karjahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisin wal hakim ka imamul hakim ya fitar da wannan hadisin wanhu al bayhaqi imamul bayhaqi ya fitar da wannan hadisin wa azami shi ma fitar da wannan hadisin min tariqi amr ibn uthman ibn hadi'in an al qasim bihi daga ta hanyar amr ibn uthman daga ibn hane zuwa ga al qasim radiyallahu ta'ala wa qala al hakim imamul hakim da fitar da wannan hadisin sai ke cewa sahihul isnad hadisi yana da inganci wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ɗaya daga cikin manya-manya malaman hadisi na duniya magabata yayi daidai ya gamsu da bunda imamu al-hakim ya fada wa amma al-baihaqi amma imamu al-baihaqi wanda shi ma kansa ya fitar da wannan hadisin shi kan faqala ga abun da yake fada yake innahu asahhu min hadisi sufyanu timmar yake wannan hadisi ya fi inganci bisa ga wancan hadisi na at wanda yake a sanya an sanya kabarin manzo Allah musannama to wannan da ya ambaci cewa al-qasim ya ce Aisha ta buɗa masa kabarin manzo Allah kuma ta buɗa sai ga wayan nan kabura wato la mushrifa ba kira sama ba wala ladi'a ba kuma an shimfida kasa ba to sai ya zama ya fi wancan hadisi na at da yake musannaba wannan abun da wane ne ya fada abun da imamu al wato imamu al ya ambata kinin wa qarrudda alaihi wa Radda alaihi ibnu turkumani ibnu turkumani sai yawa imamu al martan ya maimai da martan ya mai so masa da raddi ka san su malamai magabata idan ka faɗi magana matsala ta ilimi to wani daga cikin malamai abokaninka ko kuma wanda aka sama gare ka in yagga ka yi kuskure kai tsaye zai fito wa ya ba daidai ne ba sai ya faɗi daidai din sannan kuma idan ya faɗi bai zama dalilin ya zama kai makiyinsa ne ko kuma shi makiyinka ne ba irin yanzu ne ba idan ka ba da fatawa ta sha karo da fatawar wani malami ko ta kungiya ko ta tsarika ko wani wane ne to daga nan kuma tunda ka ba da fatawar da ta sha karo da shi to shi ka zama makiyinsa wannan ba haka suke ba yanzu ga imamul bayhaqi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne ya bayar da fatawa to sai ga wani ibnu turkumani ya dace a'a fatawarsa ba daidai ce ba cewar da yayi wannan hadisin yana da inganci kuma ya fi ma hadisin sufiyanu timmaru inganci ibn turkuman yake ba haka take ba haza khilafu istilahi ali haza shi'an yake wannan ya sha karo da istilahi na malama wannan malama hadisi wanda ke da wannan sha'ani kenan malama wannan fanni fannin mustalahul hadisi to maganar imamul bayhaqi ta yi karo da shi bal malam ibn turkumani ke cewa a'a hadisu timmari wancan hadisu timari da ibn turkuman yake cewa an fi shi inganci a'a ba haka ne ba aka sai abin da ya faɗa ne Fahu shi ma hadisin timmarun da yake kabarin manzo Allah musannam ne to ya fi inganci li'annahu mukhrajun fi sahih bukhari domin an fitar da ma wannan a sahih bukhari wannan kuma ba a fitar da shi a sahih bukhari ba mun ko san matsayin imamul bukhari ko saboda shi sai ce to hadisin imamul bukhari ya fi inganci tunna shi an fitar da shi a sahih bukhari shi ko wancan babu shi a sahih bukhari yana cikin al-imam al-bayhaqi shi ya rawaito shi da imamul hakim da kuma wato ibnu hazm shi ma al-andalusi ya fitar da wannan hadisin to amma dai a dukkan kaga bai kai ingancin wanda imamul al-bukhari ya fitar ba yake wa hadithul qasim lam yukhraf fi shay'in min as-sahih dukkan littafan sahihi ba a fitar da su a ciki ba domin babu shi a bukhari babu shi a muslim wannan ku yana ga bukhari to saboda ka kaga ya fi inganci wannan raddin da ibnu turkumani ya fada to amma ku tsaya ku jiya shi ko albani abun da ya fada yanzu mun ji abun da imam al-bayhaqi ya fada muka ji ibnu turkumani ya zo ya mai mai da martani shi imam al-bayhaqi yana cewa wancin wannan hadisi ya fi hadisu timmari inganci shi kuma imam wato imam al-bayhaqi turkumani yace a'a wannan hadisin na at-timmaru ya fi wancan hadisi na alqasim inganci to bari mu ji abin da shi ko albani zai fada yace qultu nike hadha radd la yakfi wannan raddin da ibn turkumani yawa imamul baihaqi to wannan raddin kawai baya isa idan dai ana buƙatar a je a noce cikin ilimin mustalahul hadisi a tsagulo a zo a yi martani ga malami hadisi idan ya fada to ka zo kawai ka ce wannan hadisin ya fi ingancin saboda shi bukari ya fitar wancan shi ku bukari bai fitar da shi ba ka tsaya nan kawai to bai isa ba akwai ƙarin bayani ya kamata ka yi bayani yake don me li'annahu qad yakunu isnadul hadith al-mukhalif li hadith al a sahu? don da yawa akan samu hadisin da ya saba mana imam ya zan isnadin siyahi na imam inganci don cikin na bukhari dukkan su ingantattu ne mu yadda amma kuma cikinsu akwai wanda bai cikin bukari amma ya na cikin bukari inganci wannan kuma kaga sai ka sai ka dan cikin ilimi zaka iya gano haka ko ba cewa mun kai na bukari bai inganta ba mu yadda ya inganta amma cikin na bukari akwai wa'anda suke da inganci na haya tebur wa'anda koli koli to akwai wa'anda a matsakaita akwai na kasa kasa dukkan littafan da bukari da musulmi da zaka same su musamman ma dai musulmi din kun gane yake to to idan haka ne to akwai wanda kuma bukari bai fitar da shi ba musulun bai fitar da shi ba amma ya kai matsayin wato haya haya tebur za mu cewa ka gane ko a waje inganci haya class yawa wanda ke da martaba ta sama to kaga ba za ka haɗa shi da wanda a cikin bukari ba amma kuma yana low class an gane wannan to shi na albari yake cewa wannan shi ne yake falatin mu tarjihu hadithu timari illa bi bayani illati hadithul qasim wato baiwa a rinjayar da wannan hadisin na attimarun da ke cikin sahih bukhari sai tare da an yi bayanin illar wancan hadisin na alqasim wanda aka ce ya fi inganci kamar yadda shi imam uh, al-bayhaqi ya fada kun gane ko ko ko a, uh, an fi shi inganci kamar yada wato imamu turkumani ya fada a sai an yi bayani au alal aqalli bayani annahu dunahu fi siha ko kuma alal akalli dai in baka yi bayani illar da ya sa wannan ya fi shi ba to ka zo ka faɗi dalilin da ya sa wannan ya fi shi inganci dole sai ka wannan bayani amma kawai ka ce oh, don saboda bai cikin bukari to akwai sauran gyara har yanzu wato akwai ƙarin bayani da ya kamata ka yi wa huwal waƙe huna yake to kuma shine ya auku a wannan gurin cewa dole kai bayanin cewa eh lalle wannan bai kai shi ingancin ba amma ba don wai bai cikin bukari ba wancan kuma yana cikin bukari a'a ba don shi ba yake fa inna illatahu domin illarsa illar wannan da ki baya cikin bukharin akwai amru ibn usman a cikinsa ibn hanil wa huwa masturun kuma shi mastur ne kun gane kuma yake ni da mastur wanda ba san haƙiƙanin matsayinsa ba bai kai ga majahuli ba amma ana kusa ga juna shi amma nan masturi kama qala al-hafiz fi taqrib kama da al-hafiz ibn hajar al-asqalani ambace cikin taqrib din sa amma walam yuthiquhu adum al-batta gaba dai ba samu wanda yake masa wato sika sikani ba to saboda ka kaga ya zama suri kinan babu wanda yake masa amintacce ne sika ne ba wanda yake masa da ifi ne to kaga ya zama masuri kinan fa tashihu al-hakim li hadithihi min tasahulihi al-ma'ruf samun imam al-hakim ya zo ya ce hadisin nasa ingantacce ne to yana daga cikin tasahuli na imamul hakim wanda dama wannan tasahuli nasa abu ne sananne wa mutaba'atu zahabi lahu min awhamihi al-kathira shi ko imamu zahabi da ya zo yayi muwafaka da shi yake lalle abinda al-hakim ya faɗa yayi daidai kamar yadda muka ambata a can baya to shi ma yana da cikin awham na imamu zahabi domin shi ma imamu zahabi yana cewa imamu al-hakim yayi daidai sai goyi bayansa. sa ba tare da ya zurfafa bincike ba ya gano cewa eh yayi daidai ko bai daidai ba kaga sai wahami ya dauke shi kirim allati la takhfa wadda ba ta buya ala man ta ala man kalamahu ga wanda ya bi maganganunsa fa talkhis al mustadrak a cikin talkhis al mustadrak ina ba tan ganin to kaga shi ku albani kaga inda ya share shi kuku shi ku du duk ka in ka abun ga zai tabo ka in ya tabo ka kuma sai ya yi bayani yanzu ka kina duka da turkumanin da albayhaqin da alhakim duka kowa ya yi magana har da imamu zahabi amma duka ya zo ya biyo su ya ce eh lalle abinda wato shi a turkumani ya faɗa haka yake amma shi ko ya takaita bayanin da ba wato ya ga ka'idan ilimi za a cewa ba hujja ce ba domin kana da hujjar ka ka zo a tambaye ka sai ka bada amsa a ce mi hujja sai ka bada hujjar da ba hujja ba amma kuma kwamfan kana da hujja amma tun da baka san hujjar ba to za a zo a ce wato wannan bayanin da kai akwai gyara amma haka daidai kake me matsalar ka baka faɗi hujjar da ilimin duniya ta yi da shi ba to shi na kawai abu na turkuman ya yi gaskiya ne wannan hadisi da yake ya fi inganci ya fi inganci ba yadda alhakim ya faɗa ba ba yadda wato na imamul bayhaqi ya faɗa ba ba yadda imam wato imamul zahabi ya goyi bayan wannan ra'ayi duka ba haka ba turkuman duk ya fi su amma kuma shi ko bai faɗi dalili ba to shine albani ya zo ya faɗi dalili shi ko Allah ka samu gani Hmm, to kaga irin wannan shi ke sa ƴan bid'a ba sa so albani ko sai kaga suna cewa ai ya taba malam wani ya ce malam wani ba daidai ne ba ma ya ce wani ba daidai ne ba to ba ai ba wato kai kai sai ka je ka ka binciki abin da ya faɗan mana ai ba da kai ya faɗa ba eh ai ka'ida ce ta ilimin da su malaman da kansu suka sa wayan da ka je na wa su suka sa ka'idodi <laughs> to ka sa ka'ida mai mai dokar bacci ya fara bacci ya kamata ta fadakar da shi ko kyale shi ya kamata fadakar da shi muna sun bai na hula saha sannan kuma koda dai hadisi ya inganta eh mun ce da wannan da wannan duk sai inganta mu je koda duk ya inganta su falaita mu'ariban li hadisi timmar lalle dai bai karu da hadisin timmar din ba eh kamar da kuka ji mun fada li anna qawluhu maftuhun duk lokacin da hadisi yace maftuhun bi basaha laysa ma'anahu musattahun ba musa dau ne ba kamar yadda muka bayani wato fi mulka fihi al-batha a bal mulka fihi al-batha abinda hadisi yake nuhi dai wato an jefa masa jar kasa wa huwa al-hasa as-sagira abinda kini da al-batha tsakuwa kyar karama kama fi nihaya kamar yadda zo cikin nihaya littafin kamusun na lukan larabci ko kuma eh, kamus na wato abin hadisi na ibn al-asir kenan na lugal hadisi wa huwa zahirun fil wato wannan kuma zahiri yake ma a cikin hadisi ma nafsuhu duk abinda hadisi yake maftuhatun bi basaha al arsatil amra to kaga ya fito da shi kai tsaye eh, al arsa al hamra fa hadha la yunafi at tasmim to cewa an jefa masa wannan sakuwar jar sakuwar ai bayana kuma a ce masa an masa tozu wa bi hadha jama ibn al qayyim bayna al hadithaini shi yasa ma imam ibn al qayyim al jawzi talibi ibn taymiyah sai ya dawo ina hadisan ka san wayannan sune suka wa hadisi aiki su duk irin wayannan abubuwan da kake ta jin ana cewa wannan dai ya karo da wannan wannan sun bi ka hadisan ko su bayani akan su sai dai in baka da ilimi baka san wannan abin da suka faɗa ga hadisi ba ka zo kawai kana cewa a ah, hadisan nan akai bola don kai ne dan bola ka gani ko kuma ka zani ba amma idan kana son ka amfana da ilimin hadisi je ka dauki littafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka karanta je ka dauki littafan wato Ibn Qayyim al-Jawzi ka karanta Allah ka ba mu ikon karantawa kun san daga cikin littafan da muka so mu muka so mu sa har lokacin kwanukan bayan nan corona ta zo ta yi karo akwai littafi ibn qayyim al-jawzi ne ko ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ko to da yarda Allah za mu sashi yanzu kan tunda dai corona ta wuce ya kamata mu samu lokaci mu sa Allah ka ba mu nasara وبهذا جمل ابن القيم بين الحديثين فقال في في الزاد يبرأ كن زاد المعاد يكي وقبره مصنم مفتوح ببطحاء الأرصة الحمراء سيكي كبر manzo Allah. musannamun je ka littafi nasa nami nazarul ma'ad yace kabari manzo Allah musannamun an masa tuzuni ne sannan mabtuhun kuma an jefa masa tsakuwa bi bataha al arsatil hamra da tsakuwar nan ta al arsa wato farfajiya al hamra'a jajajen nan to kaga ya ma guda biyu yace ma dai shi mi yace ma an masa tozo yace kuma an jefa masa wannan tsakuwar to sai nuna ma kenan tozon bai hana a ce maftuhun ba Ke masa maftuhun bai hana a ce masa musallamun ba to sai ma bayani hadisin kenan kai tsaye ibn al-qayyim al-jawzi kenan rahimahullah wa hakaza kana qabru sahibaihi haka kabarin abokaninsa guda biyu suka kasance wato abubakar da umar inji shekul islami ibn al-qayyim al-jawzi as-salis abu na uku ce abin da ya kamata bayan an binne mutu abin da ya kamata a masa an yi an yu'allamahu bi a masa alama bi hajarin da dutsi ka dauko dutsi sai ka azana don ka gane shi to amma yanzu akwai matsala ba domin yanzu kowa dutsi ake sawa kowa dutsi. ba a cewa har yanzu ka asa in yanzu ke asa dutsi. amma dai sai ka tantance domin ka sa dutsi ne ya sa ka ga kila in baka gane irin dutsin ka ba to ba za ka iya ganewa ba kenan muna ko da kake zuwa duk kaburan ga sunan Ka kaga wannan kuma ya zama har ya zama kamar ya zama wata sunna ce ta dole dole in aka binne mutum sai an aza masa kabari eh, sai an aza masa dutsi akwai muhimmanci ka aza dutsin nan guda ababe muhimmanci guda biyu ne dalili guda biyu ne na farko dai idan ka aza shi da hannunka to zaka san kabarin dan uwanka wani lokaci idan ka zo yi masa addu'a ka san inda zaka wa ka wa dan uwanka addu'a to kaga muhimmancin sa kenan domin ya kamata dan uwanka ka bai da muka gabatar a can baya bai kamata kuma ka rayu tare da babanka ba yanzu ya kwanta kawai ka kama harkar duniya ka zuwa kada dai masa addu'a ba ko kuma mahaifiyarka tana can kunce baka je kana mata addu'a ba kullum sai ta rinka faɗa sace in hmm, kaga wani ya zo ya wani shi kan da muke kunci tare da shi makoci na wani wanda mata ce wadan uwanta ya zo tana ya bar ga dan ya zo yana yana mai addu'a amma ni kamar ban baro kowa duniya ba kai ko kana can kana fagan fagan cikin neman duniya sai sadda kai ma ka faɗi a kawo ka rasa ce oho to yau kan gaka an gani saboda haka yana da muhimmanci kure ka rinka zuwa ibn al-qayyim al-jawzi cikin littafin sa ar-ruh ya kawo ayyana matsalolin da dama yace suna haduwa rayukan suna haduwa sannan kuma suna tattaunawa su wa'anda amma tattu wa'anda ke cikin hayatul barzakhiyya sannan kuma suna sanin duk wanda ya zo ya musu addu'a in ka zo wa mahaifiyarka addu'a abu alfahari ne gare ta ga sauran wa'anda ke kunci nan wannan guri sannan kuma jin daɗin ta ne kullum in ka je ka mata addu'a haka ka je kawa babanka haka abokinka haka kowa ne ne ka je kai ko baka da kowa ai duk musulmai ne ko ka je kai addu'a wannan gurin kan musu addu'a to za su za su yi farin ciki da wannan zamu kin mai a cikin ziyara eh a tsaye ya kamata a tsaye ya kamata in ka zo kai yi tsaye amma kuma ba laifi ne baka zauna zamu kin mai dai insha Allah zamu bayyana duka in yana da nisa sai ka hau abun hawa ka je a kai ka eh ko ba gari guda na ba in kana iya zuwa in ba gari guda ne ba ba a eh, nika gari zuwa ga wani wuri da niyyar wata ibada za ka yi mai addu'a a inda kake ne eh, za mu mai a nan gaba a yin gari guda ne wannan sai ka je ka yi masa addu'a amma in dai nesa ne za ka ce to bari in je kabari wuri kaza in yi abu da sai dai da Allah kai ka ziyara ƴan uwa to ka ribanci wannan ziyara sai ka je ka yi mata addu'a ko ka yi masa addu'a tunda kana zuwa ziyara wa'anda an raye wannan kaga shi sunna ne Eh, sada duka je ziyara to ga kullum niyya daga nan zaka je kai ziyara yan uwanka ne in ka je kai musu ziyara to sai ka je kuma ka ribanci wannan sai ka je ka ziyarci wannan kabarin na dan uwanka ko mamanka ko mahaifiyarka sai kai masa addu'a Allah ka gafarta musu bai gane inda kabarin yake ba sai ka dauranta daidai wannan gurin sai ka dauranta daidai wannan gurin sai ka yi addu'a ba dole ne sai ka je daidai kabarin ba a amma dai an ka san inda kabarin ka je wannan gurin kai masa addu'a wannan isa eh akwai eh, eh, specific day a ah, babu wani lokaci na ke cewa ga wanda ya fi dacewa a wanda ake zuwa ko wani lokaci mutum na iya zuwa sai dai kuma akwai zuwa cikin dare yana da fa'ida saboda kasancewar dare eh, lokaci ne da komi ciki yake cikin natsuwa sannan amma in mutum na jin tsoro to da yaje da rana domin akwai matsala da ake samu da dare wato ya ka gane ka makamata da dare za a yi maka wata tuma saboda akwai miyagun mutane yanzu za a yi ma tuhuma cewa gashi gashi gashi to kaga irin haka sai mutum ya kama kai ne don gudun kada ya masa mummunar zato kuma ga ga ga kwari kila hadda fitilwa akwai <laughs> a shi na nace kaga kenan kana tsoro kenan babu wani kwaro babu wani kwaro zaka je kai mai addu'a babu komi kai addu'a ka je ka dawarka Inde ka dai ka ɗebe tsoro a zuciya amma in ka sa tsoro to tun kamin ka je ka riga ka tsoro su saboda kai wannan lokacin ko fara na na na koro ka daga guri saboda dama already ka tsoro ta kamin ka je amma ka je da zuciya guda baka da tsoro Allah sa kai baka da wannan tsoro wallahi zaka je kai lahiya ka da ba abu ne ke faruwa ah to masu gadin gurin ba ko baka ga akwai masu gadi a cikin dare suna wannan gurin mita biyu su halan fitalwa ba ta son suni kawai dai tsoro ne namu wanda Allah ya jarrabe mu amma dai ba wani abu wannan gurin Allah ka samu gani hmm. asalis shine ce an yi allamahu bi hajarin aw nahwihi ai masa kokari a sa masa alama da dutsi ko ne abu li yudfana ilayhi man mutu min ahlihi don duk wanda ya mutu cikin iyali ne a kawo shi wannan gurin abin ne to kaga ba irin makabatun ne muni ne yanzu ba ne yanzu kan dan uwanka mutu kace kai alama na don in wani ya mutu cikin gidanku a kawo shi wannan gurin kami wani dan uwanku ya mutu an cika wannan wurin kuma an yi gaba kuma sai dai wani wuri musamman yanzu da ake yawan mutu wannan to amma irin inda makabarta ba irin kauye kenan inda makabarta ba ta yaduwa kuma an ɗibe ta da yawa zaka ga wani an zo ya fara binne mutanensa a wannan makabarta wannan gihin idan kuma yan uwansa suka mutu duk zai kawo wani ko shi ko sai koma da can ko su ko sai koma da can gwana haka saboda mi saboda makabarta tana da yawa kuma kauye ne eh, to wannan kaga ana iya samu haka amma dai irin mukan kabubura mu da ke irin wa'annan birane to abu ne wanda bai yiwa a hakan bai yiwa don kai baka fatar ma a ce ka binne dan uwanka ka saki dawa kuma an kawo ne kuma ka aje shi nan kusa ga wannan guri domin ya nuna kenan kila babu ko kwana daya tsakanin su kun gane ku don an kai kwana daya to da wahala ka iske wannan wurin ba wani bai kwanta wurin ba kullum mutuwa akai musamman ma yanzu ne da yake bayan ma mutuwa ta Allah duka ta Allah ta amma dai eh, hausa ta ni kai akwai mutuwa ta Allah akwai mutuwa ta yan kinnafa akwai yan ta'adda akwai yan boko haramu akwai menene akwai su akwai su akwai su daga su ne yau musamman arewacin Najeriya kashe dan adam ya zama ba komai ba kuma matsalar nan mun ta faɗi mun ta faɗi yanzu ba wai abun gani ba Buhari ba ma cewa wato azzalumi ne ko ne abin da ya ka a mun yadda da yana da adalci amma ne gaskiya magana ya kasa don abin ya fi karfin sa yanzu bai kuma iya ga matsala don saboda mi saboda an barta tun tana karama har ta girma girman da ta yi ta kai ga yau ba a iyawa saboda haka gaskiyar magana abun ya girma daɗa laihi na yana laihi wa'anda aka kusa gare shi ne ko ko laihi suna su duka to wallahu ta'ala alam amma dai ko kalli abin da ke faruwa a Najeriya yanzu gaskiyar magana zai iya dora laihi nan ga kowa da kowa shi Buhari wallahi ba yadda za a ce bai da laifi kama yadda su jami'an tsaron da ke tare da shi musamman 'yan sanda da sojoji ba a ko magana su laifi su ga hili na don ko shekaran ya kunji an kama wasu yan kinnafa cikin 'yan sanda game da kusan shekara hudu da ta wuce ni da kaina na sa an kama yan kinnafa 'yan sanda daga yankin zuru kuma aka kawo su nan saboda na kai kara su aka kuma aka je kuma aka tabbatar da sun zo eh, karban kuɗin kinnafa da sun kai sun zo karba aka kamo su kuma aka kawo su nan kuma a ƙarshe ƴan sanda kuma suka sake su kuma a nan birni Sokoto ƴan sanda ne aka kama kuma ƴan sandan suka sake suka ce wai sun gudu alhamdulillah ya aji tambar ya bu lokaci shine ya yi yasa aka kore su an kore su ka amma dai kuma ka gaba gurfana da suka ban kotu ballinta yi musu hukunci kuma ƴan sa wa ko ga ƴan sa gada aka roshe kun san tare da tana ta'addanci wallahi to wa'in abubuwan duk su ne ke ta faruwa haka idan ka dawo wajen sojoji zaka samu wannan yau sun mai da rayuwar mutum ba kuma wai da ka samu kaki to shikenan ka samu hanyar kashe mara laifi kuma ga masu laifi sun san inda suke fa duwayen ga kanka suna kashe marasa laifi ko shekaran ji an halbe wata mata a nan tsohuwar kasuwa wajen kwastom suka biyo ta cikin cikin birnin sokoto suka harbe ta yanzu haka tana tana udu tana jinya an halbe ta a kafada mace ta fara ga mace wai na zai ko da wai shi na da bindiga kashi katon banza wai halbe ta kaji jiya ko na kasuwa kanawa to kaga wannan dushi ne wai ka rasa wanda zaka halba sai mace a cikin mota sannan kuma duk mafi yawa wanda ake kashewa shi yasa yau yau in ka ji an kashe wani to kawai dai wani talaka ne kawai yanzu manoman can da aka kashe ba talakawa ne ba to yau duk inda ka ji an kashe wani to wani na wanda a talaka wanda bai rike makami ba su wayanda suka rike makami suna cewa sama ai kaji abin da Sa'idu Gumburawa sa na gwamnan tambuwal ya faɗa shekaran da aka sako shi yace suna ta rike da makamai ba iyawa da su shi kai yana ba da shawara kawai a zo a yi sulhu da su don ba iyawa da su ba su aka kashewa ba yau yau din na an kira ni wai yan sa kai dakarawa sun kama wani yaro bafilati ne a cikin waje ga waje na faɗa ka tsallaka gadar ribawa sun kama shi sun kashe ba masu laifi ne suke kashewa ba yan sa kai su kashe mara laifi sojoji su kashe mara laifi yan sanda su kashe marar laifi yan banga su kashe marar laifi duka da kaji ana kashewa marar laifi ne su masu laifi suna can cikin daji sun sani su masu waɗanda da aka ba makamai sun san inda suke wallahi ba su zuwa ba su zuwa waɗanda da kaji sun sati biyu ɗin da suka wuce ba fulatin da aka kashe muna yankin zuru kawai tsakanin bena riba eh, ɗankolo eh, waje eh, donko wasagu tsakanin sati biyu din gada da suka wuce fulafulatin da aka kashe muna ya kai mu ne bakwai satin ga biyu da suka wuce mutum bakwai inda ake kira na ake faɗa an kashe wani yau yau je an kashe wani kuma duk ɗan sa kai ke kashe su to kuma kisan gada suke musu sai gashi ana cikin wannan halin sai ga ƴan ta'addan da ke cikin daji sun shigo wannan yankin sun shigo yankin nan suka je har yankin dan kolo ƴan ƙauyukan nan na cikin dan kolo na suka shiga sai da suka yi awa kusan goma sha biyu nan babu ɗan sandan da ya je babu dan sa kai da yage sai da suka fashe muhilla ne mu dabbobi duka tun karhe uku na marece suka shiga nan da mashin mashin karhe uku na marece suka shiga suka kwama kwasan dabbobi suka ta kwasa sai karfe uku na dare kuma karfe uku na marecewa sai karfe uku dare 12 hour suna ta kwasan suna ta kwasa suka kwashe musu shanu suka kwashe musu dabbobi yanzu haka kanina da nake shakiki uwa ɗaya uwa ɗaya nake da shi matarsa da ya auro kannenta yanninta duka ba wanda aka ba ko shanuwa guda duka sun kwashe sannan duk yan sa kanga masu kashe mu suna nan fa duk gudu sun kai sojoji ba wanda ya je yan sanda ba wanda ya je sai sun kare sai su rinka biyuwa suna kama wa ake tare suna kashewa kuma gwamnan jihar Kebbi wallahi ya sani duk abin da ya faru sai na rubuta mai text na jihar Kebbi ya sani sarki musulmi ya sani na rubuta masa ya sani duk wani babba da ka sani minista ka tuka ya sani duk abin da ka sai na rubuta musu kuma suruki ne na eh, sarki sarkin zuru duk sun sani amma wallahi sun kasa yi muna komi sun bari ana na kashe mu yanzu fulani mu na wannan yake suna na suna gudu suna gudu kowa yanzu waɗanda suka kira ni daga yankin suna cewa da sun ɗaya ɗebe dawa su gudu za su yi wallahi ina tabbata ma sun kai kusan mutum 20 da wani abu duk bari yankin za su yi saboda me saboda kashe su ne ake yan ta'adda in suka zo su kashe su yan sa kai su kashe su sannan kuma ba su san ko ina ba eh, baka san inda za su je ba don ko can inda suka ce haka abin yake sannan gwamnatin ga ta sani wai a dawo a gyara kai in ka in fa aka ce fa wai ba ku iya kare mu wasu za su ɗauki makami su kare mu wallahi ba mai kare mu kenan yanzu abin da za a zama duk wanda ya fi ƙarfi to shi zai to shi zai zama mai mulki kenan duk wanda ya fi ƙarfi saboda ka kowa sai ya ɗauki makami kenan idan dai aka ce wai wai yanzu dan sanda bai iya kare ka soja bai iya kare ka wai kattin banza za su zo su dauki makamai suke wai su dan sa kai ne to daga nan su kuma sai su rinka biyar suna kashe wanda ba wanda kawai suke son kashewa kawai to daga nan dada duk wanda ya fi karfi shine mai mulki kenan sai ya zama babu gwamnati kenan babu gwamnati jahiliya za a koma babu gwamnati kenan yanzu yau kamar dabbobin daji kaga babu gwamnati kenan to yanzu wa'anga da ake bi ana kashewa yau an kashe jiya an kashe shekaran jiya an kashe don Allah idan har suna da alaka da ƴan ta'addan na can don Allah kana tsammani ba za su dau jawo su ba su zo su su kawo hari kuma duk abin da ya faru zamfara kenan tun san da abin ya faru yana farko farko zamfara abin ya ta faru mun ta faɗa na hudu ba ta kai hudu ba guda nawa ban san adadi ba ina ta faɗin game da wa'annan matsaloli duk wanda ya kamata in faɗa ma na faɗa ma ai age na faɗa duk wanda ke iya faɗa ma amma suka kyale aka cika da tafiya yanzu ga zafaran ta ta buwaye mutane zama ga ta yanzu. sai da an ce a wai gwamnati ba ta kare ku a ku tashi ku kare kanku da kanku wallahi ba yiwa ko dan sandan da aka wa training ya ya aka kare da shi bali ta wanda bai da training bai san ka'ida ba kawai yanzu in bai hankali ba ko ya mai da abun kabilanci ko ya mai sai addini musamman yankin zuru da akwai musulmai akwai arna yanzu wa'anda ke jagorancin sa kan yankin zuru duk arna ne saboda da an kashe bafulatai musulmi aka kashe su abin farin cikin su ne sarki musulmi ya sani sarkin zuri ya sani wani akwai sarki wanda yake musulmi ne ahli sunna duk da awar da muke a wannan yanki ahli sunna ne da shi muke ya fito yake bai kamata an sa kai suna bai fulani suna kashewa ba zuwa sun kai suka kama basarake na suka yanka shi yankan rabu basarake ne babban basarake a yankin zuru kowa ya ji kisan kan da aka kisan da aka yi masa saboda kawai bai goyon ba abin da yan sa kai suna kashe fulani aka kashe shi amma kuma duka ana ana ji kiristoci sun samu dama yanzu kana suna suna kashewa an shiru an kyale mun ta wada mun ta wada to ba mu bari faɗi sai dai sanda aka kashe mu ma don mu ma sun ce kashe mu za su yi to sai su kashe wallahi malam Allah shirya mu to wannan shine babban bala'i na'am eh kabari in kai masa alamar to wai alamar da zaka yi saboda in wani daga cikin yan uwanka ya mutu sai ka kawo shi nan wannan guri to kaga irin wanga lokacin kaga baya wa kenan ko li hadithil muttalibi ibn abi wada'ata radiyallahu ta'ala anhu qala walamma mata Usman ibn Mas'un lokacin da Usman ibn Mas'un ya rasu ukhrija bi janazatihi fadufina an fito da jana'izar jana'izarsa aka zo aka binne shi to amara nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai wani mutum ya aiku sai manzo Allah ya umurci wani mutum an ya atiyahu bi ajarin yace je ka dauko min dutsi dutse falam yasadi hamlahu mutumin ya je ya kasa dauko dutse annabi ce dauko min dutsi ya je ya kasa ba wa Allah ah faqama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah da kansa ya tashi ke to bari injini da kaina sai yaje fa hasara an zira'ihi sai ya bude zira'i ne maza kenan ba ragganci manzo Allah <laughs> sallallahu alaihi wa alihi yaje kawai fa yana bude wannan fa qala al-muttalib muttalibun da ya rawaito hadisi yake cewa qala allazi yukhbiruni an rasulillahi wanda ke bani labari gaba gare shi ne aka yi haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka ani anzuru ila bayadi zira ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama ina kallon hasken zira'in manzo Allah don manzo Allah zira'in sama haske ne sallallahu alaihi wasallam yana bude jiki sai kaga jike fa ba irin na wanga shi nan baki ko to shi ba irin nashi ne ba fari ne sallallahu alaihi wa sallam ina hasarana thumma hamalaha ya dauko dutsin fa wa ba'aha inda ra'si ya kawo shi bakin kan wannan mamacin ya aji sallallahu alaihi wa sallam wa qala ki ata'allamu biha qabr akhi annabi ce na aje wannan dutse ne don in gane inda kabarin dan uwana yake wa adafanu ilaihi man mata min ahli cikin iyali na wanda ya mutu kuma in kawo shi nan kusa ga dan uwana in binne sallallahu alaihi wasallama to wannan lokaci abu yana yiwa amma yanzu kan yana da yiwa ka kai alamar da zaka iya gane kabarin dan uwanka ne yana yiwa shine wannan dutsen ko kuma wani abu wanda ake iya ganewa akhrajahu abu dauda wa anhu al-bayhaqi bi sanadin Hassanin kama qala al-hafiz wal muttalab sahabiyyun ma'rufun aslama yawm al-fath wa lahu shahidan dhakartuhuma fi at-ta'liqat al-jiyadi الرابع abu na hudu suke abu da ya kamata ga mutumin da ya rasu ko aka binne shi abin da ya kamata bayan an binne to Allah yulaqqana al-mayyitu at-talqin al-ma'ruf al-yawma kada a zo gaban kabarin ana masa talqini ana cewa wane ce la ilaha illallah wane ce rabbi allah wane ce diniyar islamu <laughs> ka ji shi me wani jahilci wai wai ba america an bide cikin kabari wa ka san an bide wallahi bide hadari ce wallahi ko ina ma don kaga sai kaga kamar dai aikin hauka hauka ta akai wai yanzu mutum na cikin kabari ne fa sai kaga dan bide akai ya zo bakin kabari na wane wane ce la ilaha illallah wane wane ce diniyar islam wai lakana mai kai mala'ikuna na suna mai tambaya to ya bada amsa yanzu yana ba shi likin ne <laughs> yana ba shi likin ne na na karba tambayoyi ya ce wannan bidiya ce ya ce bidiya ne karka yaka eh, li'anna al-hadith al-warid fihi la yasihu domin hadisin da yazo yake ayi haka nan hadisi ne wanda bai inganta ba da'ifi hadisi ne eh bal a ya kifa alal kabri ya da'u lahu bitasbiti abun da zakai kai kawai zaka tsaya a kan kabari sai kai masa addu'a kace ya Allah ka bashi dama ya kamsa ya Allah tambayoyin da ake masa Allah ka bashi ikon karbawa ya Allah ka kafarta masa Allah kai masa rahama kana tsai kana masa addu'a to wannan shine kawai zai amma dai kace zakai yi masa talqini lokacin talqini ya wuce da yake dare yana gab da mutuwa zakai yi masa talqini ba yanzu ba kuma ba wai ba wai har ka san wannan addu'ar wasu sun dauka cewa kawai wai har da cewa zakai in ka da ce kan mutu zaka iya zaka iya sai ka zo ana karanta da kai wa za matal abdu <laughs> ka da ce wa za matal abdu shirmin banza ne in ka da ce wa za matal abdu tun ka tun magagin mutuwa zaka manta <laughs> da abin da ka haddace amma idan ka rike tauhidi ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka haddace ba to ranar zaka haddace ne rike tauhidi kawai rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfiru ya roƙa masa gafara wa ya'muru al-hadirin bi kuma sai ya ba da suka halarta ya ba su wannan umurnin kenan ya ce musu su ma su masa addu'a in gane ko kamar yadda shi yayi addu'ar eh wannan kuma me hujja wa ya'muru al-hadirin bi zalika li hadith Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala saboda hadisin Usman ibn Affan yake kare nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit manzo Allah kasance idan ya kammala binne mamaci wa qafa alaihi zai tsaya akan wannan kabarin fa qala sai yake istaghfiru li akhikum ku roki gafara ga mamacin nan naku wasalu lahu tasbita ku roƙan masa Allah ya bashi damar karɓa tambayoyin da ake masa fa innahu al'ana yus'al domin yanzu haka ana masa tambayar an gani yanzu haka ana masa tambaya akhrajahu abu dawuda wal hakim wal bayhaqi wa abdullah ibn ahmad fi zawaid az-zuhd wa qala al hakim sahih al isnad wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala yace kama yadda suka fada ni eh hadisi ya inganta kama yadda imamul al hakim ya faɗa imamu zahabi ya goyi bayansa eh haka nake nima na goyi bayansa wa qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa isnaduhu jayyid isnadin sa ingantacce ne mai karfi ne mai kyau ne to sai mu tsaya nan ko to za mu cin mai anan gaba shi ma eh za mu cin mai anan gaba maganar cewa tunda an ce ana sa dutse to mutum na iya azabulo ya rubuta sunansa wannan yana da illa saboda kamar gina ce ita kuma gina manzo Allah ya hana eh za mu cin masa nan gaba Hmm. a yi salati goma goma a yi ki jam'i addu'ar jam'i a makabarta ko ba a makabarta ba to bai da asili musamman ma dai a makabartar da ake haduwa a ce bayan an binne mamaci sai a ce to ku zo mu addu'a sai a samu liman sai jagoranci addu'ar yana addu'a na cewa amin amin annabi bai yi haka ba a za mu karanci wannan hadisi a nan gaba kamar yadda kuma wancan shi ma ya ishara zuwa ga wannan wani sati za mu karanci wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an binne abin da yake kai ku roƙan masa gafara shi ya roƙa kai kar roƙa wancan ya roƙa ba cewa ce Allah shi gafarta amin Allah shi mai rama amin ba taɓa tsoro ita haka daga manzo Allah ba saboda ka kowa ya yi masa addu'a to ya fi inganci gaskiyar magana. Mm. addu'a kawai in dai an ce addu'a to an sa addu'a idan mutum ya zo makabarta wace addu'a zai yi na farko dai idan ka zo makabarta za ka yi addu'a to addu'ar da za ka yi addu'ar shi mamacin za ka wa addu'a kar ya zama jarinka ya kare a kasuwa ka ce bari in je makabarta in yi addu'a a in wannan jarinka ya kare kana son ka yi addu'a je masallaci ko kuma ka je gidanka cikin dare ka tashi ka yi addu'a amma a makabarta kan wa'annan da ke kunci su zaka wa addu'a wanda ke roƙon shanu a wajen makabarta wannan yayi abin da ba daidai ba wanda ke roƙon kuɗi wanda ke roƙon aure <laughs> wanda ke roƙon duk abin da zaka roƙa da inda personally naka ne to baya halatta a wannan gurin a zaka yi ma wa'annan mutane addu'a a wannan luri sannan kuma ko da ma do akwai inda ma in suka je ba ma Allah suka roƙo a kabarin ba shi mai kabarin suka roƙo kaji wauta wai shi wanga yana nan kwance yana jiran ka zo kai mai addu'a Allah shi gafarta masa sai ka zo kana cewa ba ni <laughs> shi mi abu gare shi abin da zai baka wai kana roƙon sa yau ko duniya ko mutum na da rai ka dinka kawo mai lalura ya yake jinka ballanta a ce yana kwance cikin kabari yana bukatar ka zo kai masa addu'a sai ka zo ka wai kai yanzu wai kuma kai ne wai ke bukatar yi maka bai iya yi maka ko wanda ke da raye bai bai so roƙo ballanta ma wanda ya riga ya mutu saboda ka Allah ake roƙo sannan kuma in zaka roƙa ba makabarta zaka roƙa ba ka roƙa ma kanka a masallaci za ka je amma shi mamacin shi za ka roƙa masa da sauran mamatan gaba ɗaya ana shi daga hmm. hannu a nan ko rashin daga hannu duka babu wani abin da ya tabbata na haram hanawa ko halattawa amma dai mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce cewa Allah mai kunya ne yana jin kunyar bawa ya daga hannunsa sama ya dawo da su Allah bai karba ba saboda kai idan ka daga hannu kai addu'a a wannan gurin baka da wani laifi wallahu ta'ala ala na'am hmm. ba dole ne ba amma dai in kai haka nan yayi daidai eh ka ɗebe takalma inda akwai kabura nan sai ka ta takalma ka tattaka kakka taka bisa kabari tsakanin kabari da kabari kana takawa haka isa inda kabari yake tunda kana iya gane shi to sai ka je wannan gurin ka tsaya kai addu'a wannan ya halatta hmm. addu'a dai aka sani ka roƙa masa gafara in ka karanci kul huwallahu da ayatul kursi da almu'awwidhataini da duk abin da kake iya karantawa wannan ba laifi ne ba karatu wa'annan ayoyin domin ka yi tawassuli da su ka roƙa masa gafara wannan duk ba laifi ne ba hmm. ba a da gobiranci <laughs> wai in bai iya da larabci ba ina iya da wasa to kana iya da wasa amma ban da gobir ko da ke gobiranci ya ɓace yanzu babu shi ma gaba ɗaya to ina yake da <laughs> wajen dagawa daga Hmm. dafa kasa shi ne ya tabbata dunkula hannu a taso fahimtar wasu daga cikin malamai ne cewa suna cewa a dunkule a taso don an ce masa al'ejinu amma abin da ya tabbata da abin da hadisin ke nunawa shine mutum ya dafa kasa ya taso domin hadisi yana magana ne game da kada wato ka taso irin yadda kamar kibiya a sai yake cewa wakar nabi sallallahu alaihi wasallama ya ajinu sai ya fasara ma ya ajinu yace ya atamidu ala yadayhi yana dogara akan hannuwansa haka hadisi yazo kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya ajin annabi yana yana ijinu me ijinu yace ya atamidu ala yadayhi yana dahi sa to daga dahi hannuwa shine ya tabbata wannan ijinu na dahi hannuwa malamai da dama su albani da wani ne da sun faɗi wannan maganar to saboda ka in kai shi ni ban ga laifinka ba wallahi alhamdu amma ni kan har yanzu ina nan ni dai abin da ka da ejinu dahi kasa to daga da ka dahi kasa haka da hannuwanka suke haka ka daso to shi ke ka yi ejinu hmm. <laughs> babban magana Allah sa mu dace mu tsaya nan ko Allah ka sa mu dace yau wa mun kammala karance karance mu wanda muka sa na da'awa a wannan wata na eh, Nuwamba ya kare yanzu ga Disamba yau ɗaya gare shi to insha Allah gobe za mu zauna mu yi miti mu ga abin da za mu yi eh kuma dama muna da gayyata a Niger insha Allah so za mu hada da shi da sauran wuraren da muke da gayyata waɗanda ke da gayyata suna iya gabatar da gayyata ko a masallacin ku a shiya ko a wani ƙauye naka wanda kake bukata a yi da'awa to kana iya ka gabatar da gayyatar taka insha Allah gobe in muka zauna sai a tsara su daga ciki abin da za mu yi a wannan watan hmm. wasu biyanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk